sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwar fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka garin Dancoba wanda yau muna yammacin sha takwas ga watan Ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha takwas da watan Mars miladiya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haɗuwa a wannan wuri don tafsirin Alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu kafin mu shiga karatu akwai tambayoyi guda biyu da za mu karanta mu amsa tambaya na farko yana cewa tambaya na biyu wanda ya kashe kansa ya mutu wanda ya je gaisuwa zai yi azumi abin da ya sa na karanta tambaya na biyu wani zai ce ina na farkon duk wanda ya san zai tura tambaya wanda zahirin tambayan zai nuna cin fuskan wani ne ko ga wani yake to ya daina turo mana tambayan ana mun zo wurin wa'azi ne kuma fassarar alkur'ani alkur'ani ba littafi ne na tsokanan wani ko kuma na yi da wani ba idan mutum yana yin ba daidai ba kai da ka fahimci ba daidai yake ba ana kokarin ya za ka mai nasiha ya gyara ne amma in ya zama tambaya zai zo akan cin fuskan wani to ya zama da mai wa'azin da masu sauraro kenan manufansu cin mutunci ne da cin fuskan wani ba neman gyara ba kenan ka duk wani takardan da zai nuna ana yi da wani to takardar ma kar ya iso wurin mu Allah a maganin cewa wanda ya kashe kansa ya mutu wanda ya je gaisuwa zai yi azumi to dama na farko shi wanda ya kashe kanshi ya halatta ma a halarci jana'iza ne bare zuwa gaisuwan ta'aziyya tunda an gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama sallan jana'iza da ya je sai yake tambaya sai aka ce ya kashe kanshi sai annabi ya ce sai dai ko kuma yi sallah annabi ya sa takalin ya yi gaba to kaga mutumin da ya kashe kanshi ai yana cikin bala'i ne don akwai wanda kuma an je yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an kashe shi ana ta yabon shi annabi ya ce yana wuta tun kafin a kashe shi ne ma annabi ya ce wani yana wuta don wasu suna ta yabon kokarin mai shi to da wani ya ji annabi ya ce wannan dan wuta ya ce to na san annabi ba zai mai karya ba amma irin hazaƙan nan nashi bari in bi baya in ga me yake yi ne da wannan sahabi da ya rika bin baya sai zo ya ga wannan sahabi ya yi iya kokari sosai wajen kashe kafirai to ƙarshe da aka zo rauni ya mai yawa saura ɗan mintuna ya rage zai bar duniya sai ɗau makami ya kara ta kai shi sai ce a nan ya tabbatar manzon Allah gaskiya ya faɗa annabi ya ce ɗan wuta kuma shi ya tabbata ya kashe kanshi da haka mutumin da ya kashe kanshi ne zuwa sallan jana'iza ba an hana shi bare zuwa gaisuwan ta'aziyya to batun in ya je ta'aziyya kuma zai yi azumi to wannan kuma ni ban san ina ka samu kalman azumin ba kenan azumin ne zai zama kafara zuwan shi babu wannan magana in ya ji ya ta'aziyya ko ya yi gaisuwa ba maganan cewa akwai azumi akan kan shi tunda nasi bai nuna ba amma abin da na sani nasi ya zo dangane da cewa ba za a sallaci jana'izan shi ba sai dai a bar ire-iren shi batun cewa kuma wanda ya je ta'aziya shi ta'aziya kuma rarrashi akwai malamin da ya rubuta littafi akan matsala ta ta'aziyya wanda ya nuna cewa ko kafiri ne ya rasu ɗan uwan shi kafirai ana zuwa a yi musu ta'aziyya amma ba a musu addu'an Allah ya cikai shi za a yi musu ta'aziyya don ta'aziyya don rafi to haka dan mutum ya kashe kanshi ɗan uwan dole za su ji zafin sun rasa shi to dan mutum ya ja musu gaisuwa na rarrashin zafin mutuwa ba za a ce laifin shi ya kai har wani kafara san tsuwa ba shi kafara nan zama kafara ne idan nasi ya tabbatar wallahu a'lam wannan kuma yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin namijin da ya kai matarsa gidan boka don matar hukuncin mutumin da ya kai matarsa gidan boka don matarsa dai ba ta da lafiya don matar ba ta da lafiya kenan sai bokan ya ce musu ta ne take masa wannan cutar cutar da ke damunta da suka dawo da suka dawo ta fara zagin keshiyarta ta fara zagin keshiyarta ɗin ta ce ko a gaban mijinsu ɗin za ta faɗa domin shi ma ya ji abin da domin shi ma ya ji abin da bokan ya faɗa sai ya zama abin gashi gashi dai duka dai ni ina ga safon ɗaya ne surutai ne irin takardar mata ɗin to na farko ma tukuna mai kai zuwa wurin boka shi zuwa wurin boka ba kafirci ba ne An zuwa wurin boka ma kafirci ne bare a ce mijin ne ya kai ta wurin bokan to da ita da mijin ne aka zama kenan ai an kauce hanyar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna duk mutumin da ya je wurin boka to hakika ya ƙaryata abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam idan bai gaskata abin da bokan ya faɗa ba zai yi kwana arba'in ba a karɓar sallar shi idan kuma abin da bokan ya gaya mishi ya gaskata to ya kafarta to yanzu ita ma da ta gaskata abin har ta zo ta tata bala'i a gida ta gaskata boka aiko yanzu ta ba ta rigima mata fara dawa musulunci ne dan ta je wurin boka kuma ta yadda da abin da bokan ya faɗa kar kafirci nan ba ɗaya nan. da ka zuwa wurin bokan kafirci ne za a yi kwana arba'in ba a karɓan sallar mutum in mutum ya gaskata kuma ya riga ya bar addinin musulunci sai ya tuba ya yi sabon shiga musulunci da haka hukunci wanda ya je wurin boka kafiri ne gaskata abin da yake faɗa kafirci ne daga cikin abin da boka yake faɗa na kafirci aka ce kar a je shi ne ga irin shi ɗaya yanzu ana an je bokan madadin ya ba su maganin in yana da shi zai ce kishiyar ki ce take azazzala miki wannan cuta don ana neman makaryaci a duniya kuma babu kaman boka a nan wurin mun karanta cikin littafin kitabu tauhid ai annabi ya faɗi cewa bokaye sukan tura shaidanu da aljanu ɗauka musu labarai a sama idan suka je su waɗannan shaidanu ana faɗan gaskiya guda ɗaya na samun su zai ɗauka ya isar mana ƙasa wancan isar mana ƙasa kan ka ce mai an wurge su da wannan taurarin sai su wace. kowane boka idan kowane aljani idan ya zo wurin bokan shi zai faɗi gaskiyan guda ɗaya amma zai gauraya da ƙarya guda ɗari ne a ciki to ina gaskiyan suke kenan shi yasa aka ce duk abin da bokan zai gaya ma karya ne in kai da ma furci boka ba su da gaskiya dan haka ta ya za a yi bokan ya ce wancan ce take aza miki asiri kuma ki yadda idan wancan ce take yin asiri ta ina ya sani ɗayan biyu ta iya yiwa yana da awon ya san gai Ƙulla ya ya'lamu al-ghaib illa wa ya san gaibu in ba Allah ba to duk wanda ya da awon ya san gaibu kuma kahin ne boka ne da aka a nan da ya ce wancan ce take miki in an bincika daga ta wancan ce to wannan da kwaje wurin shi na farko shi ma boka ne jinin shi ya halatta shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa samun bokaye da matsafa a cikin al'umma fitina ne yanzu ga kina daga cikin fitina ya tarwata gida ai tunda kin zo kina bala'i wa kishiyarki a matsayin boka ya ce da zo kan nan maganar shi alkur'ani ne ko hadisi ne haka duk wannan ƙarya ne da haka wannan tambayar ya gini a kan kafirci ne tsantsa wacce ta je wurin ko kan kanta ta tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki doka in ma akwai masu haɗa asiri ai su ne idan ma kishiyar ki take aikin wurin suwa suke zuwa haɗa asirin ba dai wurin su ba me yawa ma wurin ta aka ya haɗa in ma fa da gaskiyan shi ya haɗa sai zo ya ce wanda sai ta zo amma zai ma wurin shi aka zo ba wanda sai ta hada to boka babu abin da ba za su iya hada ba za su tarwata al'umma ka duk abin da boka suke faɗi ba abin yadda ba ne shi yasa ko magani mutum zai je nema na zazzabi na ciwon kai ko ma wani iri ya guji zuwa wurin boka ya kawai su ba magani dan duk wanda ya amsa sunan boka maganin zazzabi da zai baka ma sai ya hada da lissafi da na shirka ya raba ka da Allah madaukakin sarki to dama hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi sallama, ya faɗi cewa iblis da kanshi adi ya isa ya riga ya yanke tsammani in dai ya samu ya galaba ya yi nasara ne akan al'ummar musulmi ya raba su da addini ya san ba zai iya ba lakin sai dai zai yi amfani ne bi tahrishi bainahu wajen ya rika asazzala wutar rigima da rashin jituwa tarwatsa haɗin kai da ke tsakanin su to an sani babu abin da ke haɗa zumunci da haɗa kai kaban aure in matan ka biyu uku hudu kun zama abu ɗaya to shedan a duniya ba abin da ya fi tsara kuma kaman aure da ka watan ma kafin ka auro ta za da kishiyar matar ka ce ran da ka aure ta kaga ai kishiyar ta tazo gida kawarta ta zo gida madadin da sai ta ji ta ji ta je sai ta sayo kati ta kira yanzu ga ta nan ta zo kaga haɗin kai sai sake hadewa to daga nan shaidan kuma sai fara raba ai tun da ta ce za ta auri miji-miji. to tun daga nan ta nuna makiyar ki ce kaga shaidan yana nuna auren shine baya so kuma ka rika kula ka gani duk inda rigima karkame tsakanin kishiyoyi in har mai gida ya saki ɗaya daga su ba su shekara ɗaya biyu za ka kuma suna kawance kuma a wani eh, in a cikin gidan ne ba za ka shirya ba amma tun da ta fita in ta zo duba ƴaƴanta za ta sauke ta ma har a har ta bata girki har da bata ruwan sha mai sanyi in ana tare kuma fa ba za a yi ba to shedan yana neman ya raba ku dan haka wannan da ta je wurin bokan in ma da haɗin baki da kafan mijin aka je to sai su sake sabon kalmar shahada ka da tuban da zai cika sharuɗa sharuɗan shine al-iqla'u anil ma'siyah zuwa da suka yin sako ne don haka duk wani maganin da boka ya ba su ko na zazzabin su zubar sun rabu da duk abin da ya ba su da tarka-tarka da wani layu da sauransu na biyu kuma al'azab yin yunkuri Allah ya udu ba za su sake koma wurin bokan ba cikin abin da ya rage musu na rayuwarsu sannan kuma annadamu alama fa su yi nadama akan zuwa wurin bokan nan da suka yi kafirci ba suka yi su nuna nadaman su har ga Allah to idan aka samu waɗannan sharuɗa da ikon Allah Allah madaukakin sarki zai karɓi tuban dan haka wannan babban kofa suka je na alkaba'ir su yi kokari su tuba shine babban mafita kawai jiya mun kwana karshen aya ta 28 cikin wannan sura mai albarka suratul ra'd wal qad arsalna rusulan za a sake karanta mana wannan aya da kuma ayan daban shi na 29 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وإن Allah madaukakin sarki yake cewa wani ada na musulun mai qablika kuma hakika mun aiko manzanni kafin ka an lahum kuma muka sanya masu waɗannan manzannin da mata na aure wa zurriyatan da kuma zurriya ma'ana ƴaƴa da jikoki jiya mun kammala tafsirin wannan gaba wa ma kana li rasulin sai kuma yace ba ya kasancewa ga wani manzo ba ya kasancewa ga wani dan aike da Allah ya aiko shi an yi atiya bi ayati yazo da wata aya yazo da wata mu'jiza illa bi idnillahi sai da izinin Allah li kulli ajali ga dukkanin abin da aka mai wa'adi dukkanin abin da aka mai ajali kitab yana da iyaka da aka kaddara masa a nan da Allah madaukakin sarki yake cewa ma kana ni rasuli kuma ba ya dacewa ga wanda yake manzo ne na Allah an yi ajiya bi ayati ya zo da wata mu'jiza ya zo da wata aya illa bi iznillah sai inda izinin Allah ai abin da ake nufi lam yakun ya'ti qawluhu ba yadda za a yi wannan dan aike wannan manzo ya zo wurin mutanensa bi qari'in da wani abin da yake saba ma al'ada yake saba ma urfin mutane illa iza azina lahu fihi sai in abin da Allah ne ya mai izini a ciki ma'ana babu wani manzo ko wani annabi da yake zuwa da wata mu'jiza ba ce wannan mu'jiza din ba yin kanshi bane daga Allah madaukakin sarki ne laisa zalika ilayhi yin hakan ba daga gare shi bane bal bari ba haka ba ila Allah azza wa daga Allah mai girma da ɗaukaka ne abin da ake so a bayyana maka a cikin wannan gaba shi ne kada ka ɗauka mu'jizozi da annabawa suke bayyanawa ka ɗauka cewa wani abu ne na yin kansu da ka sai ka ɗauki matsayin allantaka ka fasu kar ka sake ka haka menene ya rufi kiristoci suka ɗauki annabi isa daga matsayin annabta da manzanci suka kai shi matsayin allantaka saboda sun ga ya zo da abubuwan da ake kira kawari'un lil adat ababen da ya saba ma al'adu na yau da gobe to idan ya zama an ga haka to ka tsaye da shi a matsayin manzo ne wannan kawai mu'ajiza ne ba wai yana nufin ya kai matsayin allantaka ba Da haka wasu suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yabon annabi suka fara ya khairana wa bana khairana alkhairin mu mu kaza ka sai annabi ya ce qulu bi ba'd qawlikum ku faɗi wani sashe na maganan ku la tuquruni kama afaratin nasara ibn maryam kada ku zububuita ni wajen yabo kamar yadda kiristoci suka ta annabi isa wajen yabo sai ce inna ma ana abdu ni din kawai bawa ne fa qulu abdullahi ku ce da ni bawan Allah rasulullahi manzon Allah ya ishe to anan da Allah yake nuna cewa duk wani manzo da kaga ya zo da wata mu'jiza to ba yin kan wannan annabi ko manzo bane daga Allah madaukakin sarki ne kiristoci mai saka ce annabi Isa Allah ne suka ce domin duk cutan da yake damunka idan annabi Isa ya shafa ka za ka wuce wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadabbiruna duk abinda kaci yanzu misali da annabi Isa zai zo nan dukkaninmu ko in ya kalle ka yana kallon abincin da kai sahur da shi yace wani eh da taliya kai sahur wani eh da garau garau kai wani eh da kuli kuli wani eh da tsusasshen shayi shayi ba madara ke ka haɗa da tsango da ta sata a cikin mahaifiyar wani eh kaza ka san koro kowa da irin nashi to annabi sai yana kallon ka yana kallon me a cikin ka duk zai baka labari to ire-iren waɗannan abubuwan suka gani suka ce kai to annabi isa ta Allah ne ba ma dan Allah ba kaga suka wuce iyaka to anan Allah ke ta duk wata mu'jiza da kaga ta bayyana ga wani annabi cikin annabawa ko ga wani manzo cikin manzanni to wannan al'amarin ya zo ne daga wurin Allah ba yin kan wannan annabin bane li kulli ajalin kitab ay li kulli muddatin madruba duk abin da aka mai lokaci to in lokacin ya zo dole ya tsaya kitabun maktubun biha wa kullu shay'in indahu bi miqdar da ka duk wani manzo duk wani annabi da kaga wata mu'jiza ta bayyana tattare da shi dama haka Allah ya riga ya kaddara ya rubuta wannan ga nashi kaddaran wannan ga nashi mu'jizan wannan ga nashi kaza babu wanda yake tsallake ka'ida yace alam ta alam wai baka sani bane annallaha lalle shi Allah ya alamu ma fi samawati ya san duk abin da fi samawati kai ke cikin sammai wal ardi da duk abin da ke cikin ƙasa inna zalika lalle hakan fi kitabin yana cikin littafi ma'ana yana cikin launin mahfuz a rubuce inna zalika lalle yin haka alallahi yasir a wurin Allah al'amari ne mai sauki a wurin Allah abu ne mai sauki duk abin yake faruwa a sama da ƙasa sananne ne a wurin Allah in kai ne zaka ce ya za a fara sani a kai abu ne mai wahala a wurin ka ba za ka sani ba amma a wurin Allah wannan ya ma fi komai zama mai sauki ba haɗan mazahim yake cewa madrubatun inda Allah komai a rubuce yake a wurin Allah wa miqdarun muayyan da kuma lokaci da aka ayyana yamfullahu ma yasha sai ayan gaba Allah madaukakin sarki yake cewa yankun lahu Allah yana goge ma ya sha'u abin da ya ga dama wa yuthbitu ya tabbatar da abin da ya ga dama wa hu a wurin Allah ummul kitabi uwar littafi take ina ma'anan uwar littafi ma'ana lauhin mahfuz a can ita ce matabbata wato tushen littafi Allah da yake cewa lahu ma yashaku minha kenan Allah madaukakin sarki yana goge abin da ya ga dama daga cikinta daga cikin ne wa kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama daga cikinta ma'anoni ne guda biyu yana iya ɗaukan yamsullahu ma ya sha'u Allah yana iya goge wani abin da ya ga dama a can cikin nauyin mahaifu a takaddanka ta kaddara an rubuta maka kaza zai faru da kai to Allah yana iya zuwa wannan takardar sake canza kaddara wa yuthbitu wani abun kuma Allah ya tabbatar da shi yadda yake a rubuce haka zai tabbata haka zai ba yana kuma iya ɗaukar yamhul lahu ma yasha wa yuthbit yana nufin annasu wal mansur sai zanto ya ali hatta nusqat kulluha bil qur'an alladhi anzalahu Allah ala rasulihi salawatullahi wa salamuhu alayhi littafin alqur'ani da ke hannun ai littafi ne da ya shafe littattafan da suka zo kafin shi yau ina attaura yau ina injila yau ina zabura yau ina sufi ibrahim yau ina kaza yau ina kaza yau ina kaza da yawa babu su ba ka ganin rubutun su me ya shafe su alqur'ani shi ya shafe shine yankun ma ya shafe Allah madaukakin sarki yakan shafe waɗansu littattafan da ya saukar a baya in Allah ya saukar da wani littafin zai shafe wanta kamar yadda zabu wannan injila da ya zo ya shafe a taura alƙur'ani kuma da ya sai ya shafe su baki ɗayan to haka abin da yake nufi a nan kenan sannan yana kuma iya nufin yamhullahu ma ya shafe. Allah maɗaukakin sarki yana shafe wani ayan da ya ga daman ya saukar a baya wa yusbitu sai tabbatar da wata wacce ta zo daga baya annasu wal mansuf kenan annasu wal mansuf a cikin alqur'ani ana iya samun aya wacce take muskama su suka fi yawa cikin alqur'ani kamar yadda Allah ya ce hunna ummul kitab sannan kuma ana iya samun ayoyi waɗanda tun da suke sun sauko ne dangar ba a taɓa shafe su ba kuma ba za a shafe su ba to shi ne sai zanto yamsun lahu ma ya ba. Allah yana shafe abin da ya ga dama cikin alkur'ani ko cikin lauhul mahfuz ko littattafan da suka zo a baya wa yuthbitu sai ya tabbatar da abin da ya zo a ƙarshe ko da ya zanto alkur'ani ko ya zama wata aya ta shafe wata aya a cikin alkur'ani malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da fahimtar wannan aya faƙalar sauri sufiyanu sauri ya ce da wakil shine waki'u ɗan jarra da husain daga ibn abi laila ibn abi laila ya karɓo daga alminhalu ɗan amru daga sa'idu ɗan zubair daga malaminsa ibn abbas ya ce yudabbiru amru sana Bayan allahu ma yasha'u illa shaƙa wa sa'ada wal hayatu wal mautu ma'ana kowane shekara Allah maɗaukakin sarki yakan sake updating na budget da ke faruwa a sama da ƙasa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da daren lailatul qadr da yake cewa fiha Yubra'u kullu amrin hakim a daren lailatul qadr ake rarraba komai wato daren lailatul qadr shine daren da Allah yake yin budget ana jujjuya al'amuran shekara a rana sai a tsara al'amura wane zai yi arziki wane zai talauce wane zai yi bulaguro kaza wane a wannan shekara zai yi tafiya sau kaza wane zai yi aure wane zai rabu da matar shi wane zai yi kaza wane zai yi kaza ana sassauya al'amura banda abubuwa guda hudu a taɓewa wanda ya zama ɗan wuta ne ba a canzawa wanda ɗan aljanna ne ba a canzawa wanda ya zanto za a haife shi ba a canzawa wanda zai mutu a shekarar ba ta so mu ƙara mai wa'adi a'a shi ajali ba a ƙara shi yasa ko ka ce mutum Allah ƙara tsawon rai tsawon ran baya ƙaruwa baya ƙaruwa malaman suka ce albarkan ne kawai take ƙaruwa amma in a ƙara mutum kwanaki ko satuttuka ko watanni ko shekaru wannan baya faruwa ko an yi mutum addu'a sai dai a roƙa mai albarkar rayuwa sai zama rayuwan ɗan kaɗan amma ya more ta ya amfani da ita ta yadda ya mutu bai daɗe ba amma zai haɗu da Allah lami lafiya a bashi aljanna a wata ruwaya da Allah ke yamfan ma ya sha wa yusbitu Allah yana gogewa yana shafa abin da ya ga dama ya tabbatar yace kullu shay'in Allah na shafa dukkan komai illa al-maut wal hayat wal shaqa'u was sa'ada kamar da muka faɗa a baya fa innahuma qad furiga minhuma da rayuwa da mutuwa da wani dan wuta da wani dan aljanna al'amari ne an riga an gama rubutawa rufi'atul aqlam wa jaffatus suhuf mujahid yake cewa yankun Allahu ma yasha'u wa yuthbitu yace illa al-hayat wal maut wal shaqa was sa'ada fa innahuma la waɗannan ɗin dai su kan ba sa taɓa canzuwa Da haka wannan yana daga cikin abubuwan da waɗansu malaman suka tafi a kai sannan kuma in an ɗauki wannan ayar a babin ƙaddara ne cewa Allah maɗaukakin sarki yankun lahu ma ya shafa, Allah yana shafewa yana goge abin da ya ga dama wa yusbitu ya tabbatar da abin da ya ga dama in yana ɗaukan abin da ke rubuta cikin lauhin mahfuzi ne kaga kamar da muka karanta waɗannan bayanan wani zai yi aure wani zai yi kaza wani zai yi arziki ma'ana in a kaddaran dama ba a shekaran ba ba an dai yi sabon tsari to amma kamar yadda su iya magana suke cewa kaddara ta riga fata ne kaddara idan an riga an kaddara kamar yadda lokacin da Allah halicci alƙalami sai Allah ce wa alƙalami uktub je kai rubutu sai alƙalami ya ce ma aktubu to me zan rubuta sai ya ce je ka rubuta abin da zai faru tun daga farkon duniya har karshen duniya je ka rubuta alƙalam ya je ya rubuta a to z sai zo ce na rubuta sai Allah ya ce rubuta atin alam to alƙalamin ta dawo kenan fata suhu takaddan ta bushe babu wani abin da zaka iya zuwa da shi ya iya ba baya guguwa ya riga ya rubuta sai hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi yake cewa innar rajula lallai mutum la yaqrumu rizqa bi dhanbi yusibuhu wani zunubi da in mutum ya aikata dalilin zunubin ana iya hana mai arziki sai annabi yake wala yaruddul qadar illa du'a babu abin da yake sauya kaddara sai addu'a wala yazidu fil umri illa albir babu abin da yake kara albarkar rayuwa sai nagarta in ka zo mutumin kirki rayuwarka sai yayi albarka da haka yanzu wannan ya nuna cewa kaddara tana iya canzuwa amma da addu'a shi yasa ka dage da addu'a addu'a tana iya canza kaddara kamar da hasarin hadisi ya zo cikin muwaqqan al-Imam Malik kana iya roƙon Allah ya baka wani abu sai Allah ya ki baka sai ya dauki addu'a sai maka amfani da shi wajen tare maka wani hadari da wani musiba da yake kokarin karo maka sai Allah ya maka addu'an da shi amma kaga ba dan addu'an ba dama an kaddaro musiban zai same ka to amma dalilin addu'a kaga yanzu wannan musiban ta kawo. da ka addu'a yana canza kaddara shi yasa mumini na kwarai ba ya taba yin wasa da yin abin da ya shafi addu'a yana da dagewa cikin yin addu'o'i saboda mumini ya tabbatar idan shi da jin daɗin shi da komai nashi yana cikin addu'a sahabbai yadda suka yarda da Allah suka yarda da al'amarin addu'a sai da ya zanto ɗayansu inda igiyan takalmin shi zai tsinke zai ɗaga ya Allah takalmi na tsinke a ɗinka yadda suke jin addu'a garanti ne Allah na karba annabi kuma yana cewa kudu Allah wa antum muqinuna bil ijaba duk lokacin da za ku roki Allah ku rika roƙon Allah kuna masu yaƙinin cewa Allah madaukakin sarki zai amsa muku addu'an nan Da ka rika yi da yaƙini Allah mai amsa amma in kana addu'a kana taraddudi ka zama mutaraddid kenan Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba to shi kenan ka riga ka ɓata carafi mai girma cikin sharuɗan ansan addu'a daga ka yi ta yi Allah maɗaukakin sarki bai biya maka bukatan ba wani hadisi manzon Allah ke cewa yaftahu zikr fi salati sa'ati yabqina min al-layl fi sa'ati al-ula minha yanzuru fi dhikr alladhi la yanzuru fihi ahadun ghayruhu fayamhu ma yasha'u yuthbit ana bude wa zikiri ma'ana ambaton Allah lokuta guda uku a cikin dare sannan wani lokuta guda uku Allah ke budewa na zikiri na ambaton Allah a lokaci na farko yanzuru fi zikri allazi yanzuru fihi ahadun ghayruhu zikirin zai zo yana duba ga waninsa abinda bai gani ga waninsa ba wannan addu'an in ya shigo fa yan kuma ya sha urisi Allah ya goge wani abu ya tabbatar da wani ma'ana ka roki Allah wani abu ne Allah ya baka a kaddara kuma Allah tsara ba zai baka wannan lokaci na dare da addu'an kai dace in ya fada addu'an sai bai tsaya kan kaddara sai a dan gaggyara bajet din sai ga an samu an yi tukwatin ɗinka ka samu wani abu to kaga wannan yana nuna maka lalle mu dage da yin addu'o'i yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu Allah yana goge wani abu ya kuma tabbatar da wani abu a takaice abin da zamu faɗa ƙarshe akan wannan gaban shine wannan yana tabbatar mana da mas'alan annasikh wal mansukh fil qur'an wato a cikin alqur'ani ana samun aya wanda an shafe shi nau'i nau'i ne akwai ayan da an shafe karatu an shafe hukuncin akwai ayan da an shafe karatu amma hukuncin shi yana nan akwai ayan da ba a shafe karatun ba karatun na nan amma hukuncin shi kuma an shafe sannan kuma an ka koma daura shafewar sunna da sunna ma'ana hadisi yana iya shafe hadisi hadisi yana iya shafe aya aya yana iya shafe hadisi to nan kuma akwai tadabbudi sosai da malaman usulul fiqh suka tattauna akan wannan qadiyya in an koma littattafan usulul fiqh za a tattauna akai insha Allah amma anan yana so ya nuna mana cewa ana iya samun annasu wal mansur kamar yadda wani wuri Allah madaukakin sarki yake cewa ma nan min ayatin aw nunsiha na bi khairin minha aw mithliha kaga yace ma nan saf min ayati ba ma shafe wata aya aw nunsiha ko kuma mu kyale ta mu bar aiki da ita sai mun zo da wata kwatankwacinta ko kuma madadinta kaga waɗannan ayoyi guda biyu sun tabbatar mana da cewa akwai abin da ake kira annasihu wal mansukh annasikh wal mansukh annasikh ita ce ayan da an shafe almansu ita ce ayan da ta zo na biyu ta shafe ta farkon to wannan ta faru akwai ta akwai nau'o'in ɗan bid'an da ba su yarda da annasu ko mansu ba cikin su na gaba gaba su ne yan shi'a yan shi'a su ba su yarda da annasu ko mansu ba suka ce dabara ne ƙarya ne to dama yan shi'a duk mutumin da ya karanta littafin الرد على الروافد na Ashaf Muhammad bin Abdul wahhab da kuma littafin abin nan littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi nafsi kalamin shi'a al-qadariyya na waye na shekul sunan ibn taymiya to zai fahimci dama in shi'a ba musulmi bane in shi'a addinin su daban addinin musulmi daban in ka karanta littattafan nan guda biyu to kai da kanka za ka ga wanda ya ce wa ɗan shi'a musulmi shi karar shi ya ci a kafirta shi dan ba musulmi ba ne to su ba su yarda da annasikh wal mansukh ba amma fa Allah ya tabbatar manzon Allah ya tabbatar yanzu a cikin alqur'ani akwai ayan da an shafe karatu amma kuma babu hukunci hukuncin ka yana da karatun babu a shekhu wa shekha idza zanaya farjumuhum albatta an bima ma na kala min Allah wallahu azizul hakim wannan ayan ka ji karatu da akwai cikin qur'ani amma an zo an cire karatu amma hukuncin ayan na nan ayan yana cewa ne duk wanda ya taba aure da wacce ta taba aure in suka yi zina a jefe su jefen har mutuwa wannan sakamakon mugunyan ayyukansu ne yanzu wannan karatun babu ita yanzu a Qur'ani amma hukuncin tana nan annabi ya tabbatar cikin hadisi da yake cewa menene la yahillu damu muslim illa bi hidayatin jinin mutum musulmi baya halatta sai da dalili ɗaya cikin dalilai uku a ciki ya kawo cewa a wannan burtani wanda ya taba aure idan yi zina za a jefe shi amma ka ga karatun babu amma hukuncin na nan sannan ka koma cikin alkur'ani ayan da yake nuna cewa mace wacce mijinta ya rasu za ta zauna ne ka yi ta kaba na shekara guda ayan na nan ba a gafe ba ayan da kuma ya zo nuna wata hudu da kwana goma ya nuna mai ya shafe na shekara ɗaya amma kuma ga karatun nan a cikin ƙur'ani za ka karanta mijinta ya rasu ta yi zaman shekara wannan ayan zo ce a'a an shafa wancan ta yi wata hudu da kwana goma kaga an samu sassauci ne to akwai ire-iren waɗannan ba lokaci ne da za mu baza ba don babi ne mai faɗin gaske in an koma mutum da eh, ɗalibin ilimi da ya koma littattafan usulul fikihi da littattafan ulumul qur'an da littattafan abin da ya shafi usulul tafsir zai tarar da waɗannan babuka musamman malamai suna kulla shi saboda reshe ne babba cikin abin da ya shafi ulumul tafsir da kuma ulumul qur'an da ka yake cewa inda kuma a wurin Allah din ne ummul kitabi kowar littafi take ummul kitabi anan karka ce suratul fatiha wa in kana suratul fatiha ita ma ana kiranta ummul kitab amma a nan wurin ummul kitabi ana nufi da lauhil mahfuz ita ce uwar littafi duk abin da aka kaddara wanda ya faru a duniya da wanda ke faruwa da wanda zai faru suna rubuta a ina a cikin launin mahfuz din ne to kaga ita ce uwar littafi alqur'anin nan da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ina aka sauko ta daga can lauhin ne kaga uwar littafin tusan littafin gaba daya a wurin Allah madaukakin sarki yake na sai yace wa in ma nuriyan naka ba'dal ladina iduhum wa in ma nuriyan naka ba'dal ladina iduhum aw natawaffayannaka fa innama alayka al-balagh فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض أرضا ننقضها من أطرافها والله يحكم لا مؤكد لحكمه وهو سريع الحساب Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa in ma naka kuma kai annabi da za mu nuna maka ba'dal ladina na'iduhum wani sashi na irin narkon azaba da muka dar mamakiyanka auna naka ko ko mu karɓi rayuwanka kafin mu nuna maka irin abin da za mu yi muku fa inna ma alaikal bala kai dai ka hakura ko abin da ke kanka ka dai isar da sako kawai wa alaina hisab hisabi kuma tana hannu a walam yaro wai ba sa gani ne anna na atil arba lalle mu muna zuwa ma kasa nan kusuha muna rage ƙasa mu zaizaye ta min atrafiha ta bangarorinta wallahu yahkum Allah shi yake gudanar da hukunci la mu'aqiba li hukmihi babu mai bin bayan hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne Allah ke cewa wa in ma nuriyannaka ayya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da za mu nuna maka ba'dal ladina idu a'da'aka wani sashe na irin narkon da muka tanadar da shi mamakiyanka min al-khizi wan nakal na tozarci da kaskanci da bala'i fi duniya wanda muka tanadar za mu mutu tun a duniya kafin su mutu yadda muka san waɗansu al'ummu irin al'ummun annabi Lut annabi da makamantansu ai an fara ɗanɗana musu kutsan azaba tun kafin a tashi kiyama to Allah to annabi da kai ma za mu nuna maka ga irin azaban da za mu saukar musu tun suna duniya su ɗanɗana su fara ji auna ka wafayen naka ai qabla zalim ko kuma mu karɓi rayuwanka mu kashe ka tun kafin a saukar musu da wannan azaba da za a saukar musu fa inna ma alaikal bala to lalle kai kadai abin da muka aiko ka da shi shine ka isar da sako kawai kenan kar ka damu to wani irin azaba ne a saukar mana in gani kar ka damu da me za a yi ka shagaltu da abin da aka daura ka akai da bima tuqmar ka kafe akan abun da aka umurce ka akai ka isar da da'awa kada ka juya baya kada ka kauce ka tsaya da da'awa kawai abin da za mu yi ma waɗannan da su gudunce mu mun san me za mu yi wannan bai shafe ka ba ma da ka fa inna ma alaikal bala lalle dai abin da ke kanka isar da sako ne wa alaina hisab hisabi kuma tana hannun mu ma'ana kenan a hisabi ba a hannun annabi Muhammadu bane a hisabi ba a hannun annabawa bane hisabi yana hannun Allah shi yasa ran kiyama shahararren hadisin nan mai tsayi da ke cikin sulh Bukhari da Muslim wanda ran kiyama idan aka yi tsayuwan tsawon shekaru dubu hamsin Allah bai ce kowa cikin ka ba ba a fara hisabi ba ya al'umma za su za a ci taron dangi ne a je wurin annabi adam an ta abul bashar kai ne baban mutane ka je kai wa Allah magana zai saurare ka ayi sabi ce ni ma na yi Allah ka sa na yi kaza ba zan iya cewa ba izhabu ila ghairi je wurin wani na izhabu ila nur je wurin annabi nur fa hu awwal rasul shine farkon dan aike ku je ku je in an dauran annabi nuhu shi ma bijiro da nashi laifi sai ku je wurin annabi hu sai an zaga annabawan nan kaf na kusa da karfi shine wurin annabi isa za a je sai ce izhabu ila ghairi izhabu ila muhammad ku je wurin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ana zuwa wurin annabi sai ana laha ana laha ana laha ai da mutanen nawa ne ba kun taro ka mun ba haɗu وبعثه مقاما محمودا للذي وعدت مقام kenan. da haka zai je gaban Allah ya ce ya zo roƙon alfarma yana zuwa zai suka su jada. Allah ce da shi irfa ra'sa daga kanka is'al tu'ta doka a baka wasfa shaffa nemi ceto za a yi ceton me kake so sai nemi alfarman a zo a yi hisabi yanzu me annabi ya je ya je roƙon alfarman a yi hisabi wanda aka zo ake nuna mai annabi ne zai yi hisabi kuma ya yadda shin bai ɗauki aikin Allah ya ba annabi Muhammadu ba ya ɗauka to shi mukamin Allah duk aikin da Allah yake banta da shi duk wanda ka ɗauki wannan aiki ka ba shi ko da annabi ne ka kafarta ba da ka Allah ajiye annabi ne a nashi matsayi shi yasa ran kiyama annabi zai zo gaban Allah mai zai yi yana zuwa fatuwa zai yi sujada ba zai daga kai ba sai Allah ce irfa ra'asa daga kanka sannan fa sai ya dago to yau waye kuma a duniya za a zuwa ta maka ga wani shehi a nan shi in ka rike shi hannu bibbiyu to aljanna ka sai wanda ka zaɓa in amma magana ka ce a na abu da wani lillahi farin guna ila lahi zirba kun ji sharro ko to mu ba mu musu ba ai ta hannunsu ne sai mun bi ta hannunsu sai kuma su kuma sai su hada mu da Allah a'a don kiyama ita Allah allazina tubi ne kowa yana ta gaban kanshi babu wanda zai kwace ka a gaban Allah sai aikin ka da ka idan kana da wannan aqida a zuciyarka tun a duniya ka zama arni wanda ya ce maka ka zama arni ka ce na gode ya zan da musulunci sai ga maka shine ka ce miki kanka ba amma shi kana ce kafiri kuma sai ka gangara ba ka ce ana kafarta musulmi ka hada Allah da wani kuma ka ce sunan ka musulmi a an kafarta arni amma ba kafirta musulmi ba ka tsaya tsayin da ka kyam akan addini ka bi Allah shi kadai annabi ma da yazo baya cewa ka bi ni ni in ka mun sallan sai in dau sallan ka sai in kai wa Allah tun zamanin annabi annabi in zai ja al'umman shi sallah yana zama a gaba a matsayin imani kana ganin sahabbai suna yi wa annabi sallan ne shi kuma sai ya dau sallan sai ya kai wa Allah idan haka ka ɗauka kenan yau ashe idan imam yana jan musalla yana tara sallan mu ne kenan in mun idar sai sama jannati ya kai wa Allah sai ka san ba haka bane ya ja sallah amma kowa direct wa Allah yake yi to tun da ba a bauta wa annabi sai a ce annabi dauki ibadan ka kai wa Allah annabi tsora ku yake a hanyar Allah yana cin tsoron kiyama ma ku fita kanku ni ma ta kaina nake yi to haka al'amarin addini yake da ka hisabi Allah ne mai yin hisabi duk duniya ba wanda zai yi hisabi ba annabi mai hisabi ba mala'ika mai hisabi ba manzo mai hisabi ba wani waliyi mai hisabi bare wani shehi bare wani dan jago duk wanda aka kauta kai aka nuna maka ga wani hanya da tafi wancan tafarkin to lalle ka kaɗai Allah madaukakin sarki shi kaɗai ake bi ceto kuma sai wanda Allah ya ba izini da haka yake cewa a walam yarau to wasu mutane ba sa gani ne anna na'atil arba lallai mu muke zuwa ƙasa nan usuha muna rage ita ƙasan min ya ta bangarorinta ibnu abbas ya ce awalam yarau anna nafta li muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-arba ba'da al-ardi shin mutane ba sa gani ne yadda muke buɗe wa manzon Allah ƙasa bayan ƙasa kenan lokacin da annabi ya zo duniya ba musulmi a doron duniya da ya fara da'awa wa an jira ashira ta kan aqrabi a cikin gidansu sai ga Khadija ta karba ga Aliyu ya karba a mawalin shi wato bayan shi sai ga Zaid dan Harisa ya karba a mutanen Quraish sai ga Abubakar ya karba haka su kaɗan, sai ana nan sai Makkan ta karba Madina ta karba kaza ta karba kullum sai su ku hat garuruka suna sake goduwa musulunci na shiga musulunci na shiga kuma har zuwa yanzu da muke magana kullum musuluncin ƙara bude garuruka ke, ƙara bude garuruka ta da ka sai zanto nan ha muna rage ta idan muna rage garurukan kafirci suna zantowa garuruka ne na musulunci sannan ita ya awalam ya rau ila alƙarya ta hatta ya kunu al'umranu fi nahiyatin ba fa iya ganin wani ƙasa ne wanda za gani da gari ne da gidaje ne sai zai zama kufayi ya zai zama kango ya zai zai ya zai zai sai zai zama ba gari ba ne shine na'atil arba muna iya zuwa mu ƙasa nan kusa sai mu rika rage ta min rafi ta wasu bangarori yanzu akwai garurukan da da ka sani yanzu ka cewa sai daga ba gari ƙasan ya rika cikin yawa yana zaizayewa wani garin kuma za ka zo ga sun tashi a garin gaba ɗaya yanzu ba gari ba ne garin ta kare yanzu al'imamun nawawi sunan garin su nawa to kaje karanta tarihi kaga garin nawa din yanzu babu gari da ne akwai ka sai dai ka kira ta mutum sunan annawawi dan garin nawa sai ka ce bari ka shiga yawon duniya kaje garin nawa to ba garin yanzu to ana iya samun garin da da akwai daga ba kuma sai ka neme ta kaga babu ita ta zama kanku alhassan basri yake ta huwa zuhurul muslimina ala mushrikin ayan nan yana nuna cewa musulmi za su su yi mamaya su yi yawa su zama su ne mafiya daraja da ɗaukaka da bayyana akan arna a duniya to kuma haka yau Allah ke al'amari da ikon Allah yau musulmi kullum ƙara yawa suke to za a zo a wayi gari sunan kafirci sai dai ka fara matsayin tarihi an yi ta amma za a zo a wayi gari kafiri a doron duniya tunda hadisin annabi ya zo mafi sharrin kafiri a doron duniya shine yahudi annabi ya ce za a zo lokacin da musulmi zai kashe shi zai je ya koya katanga ko bishiyan da aka koya ba shi zai ce ya muslim ta'am musulmi zo mana ha za yahudi ga wani ba yahudi wara'i ya koya bayana ta'al faqatuluhu zo ka kashe shi katangan ko bishiya na tona mai asiri annabi ce sai bishiyan garfas shine kadai bishiyan da in ba yahuda ya buya to shi ma bishiyan a cikin bishiyoyin kuma uwan shi yahudu ne sai lif ba zai tona asiri ba to shi ma bishiyan kenan ka ganshi tudin shi ya halatta ko da aka shan muhammad hassan ibn littafi mai suna innal islam qadim musulunci tana nan za ta ci gaba za ta karfi duniya din gaba daya shine innal islam qadim kana musulunci tana zuwa tukuwa take tana cin gari tana cin gari tana cin gari to sai ta karɓe duniyan gaba ɗaya ta yi mamaya da aka jirgi su ƙara haƙuri kawai akan addini ya ka kistoshi waƙiya a littafi wanda sun faru a aikace ya je ƙasan america ya je rasha ya je italy ya je uk ya taɓa ba da labarai ire-iren waɗannan na abubuwan da ya gani wanda yana alamta maka cewa muna da albishir mai kyau game da addinin musulunci a gaba insha Allah da aka yace wallahu yahkum Allah shi yake zartar da hukunci la mu'aqqiba li hukmihi ba mai bin da hukuncin Allah a duniya ne yau za a kai kara kotu in an yanke kyastin in bai maka ba ta ta cewa wasu manyan alkalai wasu masu sun yi ritaya ta ce za a sake bitan kyastin a yi gyara a kai wato za a duba za a sake fresh karatu a kai a yi amending na tsarin da aka yi to amma Allah fa duk tsarin Allah ba wanda zai zo da wani sabon doka ce bari a yi amending naci a ce wannan tsarin Allah in outdated ne bari a yi updated ɗinsa tsarin Allah ya fi ƙarfin haka wa huwa tariqul hisab Allah kuma mai gaggawan yin hisabi ne sai ce wa qad makara allazina min min qablihim falillahi وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى كفى كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب Allah ya ce wa qad makara allazina min qablihim wa qad makara hakika sun kulla makirci allazina min qablihim waɗanda suka zo kafin su kenan kafirai da suka zo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kulla makirci falillahi al-makru ga Allah mawarwaran makircin yake jami'an baki daya yalamu alamu ma taksidu kullu nafsin Allah yana sane da duk abin da kowace rai suke tattalawa take aikatawa wa sayalamul kuffaru da sannukan kafirai za su san liman uqubadda karshen gidan karshen al'amarin na wane ne kenan abin da ake nufi qad makara allazina min qablihim bi rusulihim wato kafirai kafin zuwan manzon Allah kafiran Makka bayan da manzon Allah ya zo suka fara adawa da gaba da shi sai suka fara kulla makirci a kan manzanni suka fara yunkurin yaya za su kori annabi da jama'an a cikin gari shine kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa iz yamkuru bika na kafaru lokacin da makaran makka suke kulla maka makirci su fitar da kai su kashe ka su yi kaza an haɗu ne ana miki a darun nadwa to shine yake cewa lokacin da suka kulla maka irin waɗannan makirce makircen shine wa idh yamkuru fa qad makara min qablihim falillahi al ga Allah makirci yake to Allah baya makirci kenan Allah shi yake da sinadarin warware duk makircin mai makirci ka gama kullawa kaf lokaci ɗaya sai Allah ya warware ta Allah ne mai warware duk makirci jami'an baki ɗayan makirci in an kulla Allah shi ne mai warware ta shine wallahu khairul makirin a wani wurin Allah shi ne mafi alkhairin mai warware makircin makirai ya alamu Allah ya san ma taktibu kullu nafsin abinda dukkan wani rai yake aikatawa abinda za yi a bayyane abinda za yi a sarari abinda za yi a kaza ba abinda wani rai za ta yi wanda Allah bai sani ba wasa ya alamun kuffaru kuma da sannu ana nan kafiran za su san liman ƙuɓar ƙarshen jujjuya al'amari yana hannun waye yau duk ya al'amura na Allah ne sun kisu yadda da Allah bar kafiran nan za a zo lokacin da dakkan za su motsa baki su ce na Allah ne da haka yake cewa ya qulul ladina kafaru waɗanda suka kafarta suke cewa latta mursalan kai annabi Muhammadu ba ɗan aikin Allah ba ka ji taurin kan kafiri wai kai annabi Muhammadu ba ɗan aikin Allah ne. kul Allah ka annabi ga ya musa ya kai shiru ga amsa ga manzon Allah a nuna maka ɗan gashin Allah ne kana mai raddi sai Allah turo mai ga amsa mai ranku kulka kulka kulka da ka ba shi da lokacin ka gaba da san Allah haka ce ga mata sai share ka kawai bakin cikin kai kashe ka kulce da su kafa billahi shahida yo ai Allah yake zama shaida yo da ma ake neman shaidan ka wai ka zo ne kace wai kai baka yadda Annabi Muhammadu dan aikin Allah bane to dama ina aka ce sai ka yadda sannan ya zama manzo da ba sai ka zama shaida ba ai ba dai kafir yanzu ɗaya, ba wai kafiran ba mu yanzu ba musulmi mun imani da manzon Allah ba mu din sai da manzon Allah sai da Allah ya nemi mu zama shaidan annabi Muhammadu dan aike ne sannan ya zama mu din ma ba nan da muka musulunta muke bin manzon Allah ba a nemi wai sai mun zama mun ba da shi annabi bane sannan ya zama annabi bare wanda kai tun karon farko kai arni ne baka yarda da shi ba dama wa yake ta kai mu ma ba a yi ta mu ba bare ta kai kenan dama in ma akwai kashin mu ma ba ma cikin kashin bare kai dan jege dan waje kai ba dan cikin gida ba to nake neman shedan ka a cikin al'amarin kenan ba ta kai bane da haka yake ta suna cewa wai kai ba dan aike bane Allah ya annabi sai ne da su kafa billahi shahidan dama Allah kadai ake bukatan shedu shi kadai ne shedu ko na bakar ba a nemi shedan shi ba na Umar ba a nema ba babu wani sahabi da aka nema bare kai wani kafiri a nan dan bana bakwai wa yake neman ka wa bai ni wa ku? shedan Allah ya ishi tsakanin ni da ku a gane wa ni manzo ne ko ba manzo ba tunda Allah ya yarda shi kenan wa man indahu ilmul kitabi sannan kuma Allah shi ne wanda ilimin littafi yake wurinsa ma'ana wani littafi shine launin mahfuz ne ke ciki Allah ne ke sane da shi to Allah masanin abin da ke cikin launin mahfuz ya san haka ya tabbatar da haka to ai sai dan shi ya riga ya wadatar tsakani na da ku ya rage ku yi imani ku tsira ku ci imani ku zanto kafare kuma Allah ya shigar da ku cikin wutan jahannama wannan shine karshen suratul ra'd insha Allah kasan arra'adu tsawa ai kaga ta kare da tsawa ba ka saba kana so ka ji karshen ta zo da rarraji to tsawa ne ai sunan kaga da tsawa ta dangas akan kafare to gobe za mu shiga suratu Ibrahim insha Allah da haka za mu tsaya a nan isa Allah da yake muna da baki kar kowa fara mu yi aiko ma akwai takaddun marayu na ga kashi a hannun hannun shugaban marayu takaddun suna kadawa a ga muna da baki da suka kawo mana ziyara ta kanas ta Kano ko ko ta kanas ta biyu ne ta kanas ta Kano ta kanas daga biyu yanzu da ni ba ba wuce bane na kare wai ta kanas ta Kano kenan takanas yaren kanawa kenan takanas daga biyu kenan kasa ko kuma daga biyu ko Allah biya Allah ya saka da alkhairi wani ya ba da naira dubu ɗaya wa babansa da mamansa wa marayu kenan a asusun wani ya ba da naira ɗari biyar wa mamansa ɗari biyar wa babansa ɗari biyar wa babarsa ɗari biyar wa kansa Daga total dubu biyu kenan Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya mayar musu da abin da suka bayar ya ninka ninki ba ninki ma na abin da suka bayar gatan nan da suke wa marayu Allah muke roƙo ya zanto gatan ku yadda kuke tallafa marayu Allah ya tallafi dukiyanku ya tallafi iyalanku yadda kuke kula da rayuwar marayu Allah ya kula da rayuwar kanku da rayuwar iyalanku Allah ya rufa muku asiri duniya da lahira waɗannan bakin namu inda su biyu ne kowa sai mun bashi ko da minti biyu uku mu ji kalmomin ziyara idan ma an zo ziyara a karu a karu da juna ko Sabai suna da wata ɗabi'a in an haɗu da juna kalimatan tanfa'una wala yadurruna faɗa mana kalma ɗaya wanda zai amfane mu ba za mu cutu da shi ba to shine inda sun zo sai mu ji shawarwari na farko dai ga malam haruna a anan malam na duk shekara yana zuwa ba rabe zo ba ina ranar na to ana bin ka kare ba to ga imam dama a nan in an yafe mai na bara tun da zon ba ya ba sai wani sassi ya kara ɗaya kenan yi bi tilka kuma an yafe maka karshe kenan to <laughs> imam ya mai lauyanci to Allah ya saka da alheri uzuri ne hana shi to muna maka fatan alheri Allah ya saka da alheri ana haruna ya fama da rashin lafiya a watannin baya amma gashi yanzu Allah ya ba shi lafiya Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya ƙara arziki da wadata tare da shi kuma akwai alhaji yaro wanda shi ma duka muna tare in a can duk wanda ya san malam haruna ya san shi kuma duk wanda ya san masallacin mu ya san waɗannan biyu dukkanin su suna cikin kwamiti na masallacin mu shi malam haruna yana kwamiti na bangaren abin da ya shafi tafsiri da sallolin ta tahajjudi galibi sai alhaji yaro kuma soya kwamitin masallacin na dindindin na koda yaushe lijina daɗi ma kenan na masallaci don haka ayyukan alkhairi da dama da su ake yi yanda yake cikin kwamitin shi alhaji yaro ya shi ma haka muke al'amura na addini da su kuma suna cikin ayyuka na agaji da ake yi na addini da ka duk ba shi na addini duk wanda yake zuwa biyu musamman in ya san al'amuranmu na addini to zai wuya ya ga muna yi ba tare da su ɗin a ciki ba da su muke yin komai to kuma ake sun ka mana ziyara tun daga can biyu ɗin har zuwa nan saboda a gaisa a ga juna muna godiya da wannan ziyara Allah ya saka da alkhairi Allah ya kan mahaifa Allah ya kan iyaye ina ga bai fi sati ba ma akwai rashi da aka yi musu na shi malam haruna kanin mahaifin shi ne sannan shi ba alhaji duka dai da yake so din zurriyatan ha min ba'din ne jini ɗaya ne akwai kanin mahaifin da ya rasu ina ganin bai cika sati ba kaman rasuwar ran asabar ne ko banda asabar na saman can yawa bai ma sati ba ba asabar da ya wuce sati da rasuwan dattijo dattijon arziki mutumin kirki rashin lafiya ne da kwana ɗaya biyu Allah ya ɗauki rayuwar shi muna addu'a Allah ya kanshi Allah ya gafarta mishi don haka za mu ba ku abin magana waɗansu kalmomi da suka zo mana da shi na shawarwari da sauran to a takbir shi alabiyawan dama na manta shi ne samun na yan gwari kasuwa ba na biyu ga rana to yanzu sau wanda ya ce a faɗa min ya ba da naira dubu biyar asusun marayu Allah ya saka da alheri a nabin Allah ya kara dukiya Allah maɗaukakin sarki ya tsare dukiya ya tsare zuriya ya biya dukkanin bukatu na alkhairi da aka sa a gaba duk wani sharri da hau da bala'i da musiba da za su biyo baya Allah ya kakkabe duk matsaloli da zai taso Allah ya yayi to to to malam Haruna shi ma da kai sai ya sa su go Allah muna addu'a Allah ya saka da alkhair wani har na fara jin kunyan bakin ga ziyara ga kuma mun yi karfe tsiriya a cikin aljihu to Allah ya mayar muku da abin da kuka bayar Allah ya kula da bayan ku Allah ya kula da zuriyan ku Allah ya kan mahaifa Allah ya ke cikin kaburburan Allah madaukakin sarki ya kara wa rayuwarku albarka ya albarkaci zuriya malam ya da ya zai cewa ko wani ba a su yi da ne kusan yin da fara a can ma ba da ne ba ba wani المسلم ده مسلم إن شاء الله يكون ذلك أن تصاب به التوحيد في الحياة تصاب الدنيا مرة تصاب بالإسلام كيف تصاب به التوحيد da yawa za su samu da shi muna addini muna gudanar da addini to a zaman ku da gidajen mu sai mu samu da'in ko ba ba ko ne ke kawo da dole ne tsara kai mu miƙe yadda sallah ne muna dole azumi zai muna dole tarbiyyar ƴaƴan ma izin mu na dole dole ne mu dage mu tabbatar cewa ƴaƴan mu mun sa a mai kyau wallahi shi in ka musu san abu da kana cewa ko da zai suna amma mutukar ba a samu tarbiyyar ba kana rayuwa gidan ce lalace da sai ka ba za a kwatanta gidanka a kan alheri ba sai da a kwatanta gidanka cewa mun ba wa ƴaƴan tarbiyya domin da Allah ya sannan kuma bayan haka akwai wasu abubuwa wanda suke ba da gudunmawa wajen lalacewa tarbiyyar yana kai daga ɓangaren iyaye za ku ba mu uba zai ke kira kalma mara kyau tun yana ɗan yin bai girma ba to wani abu guba ne a wajen yaro mutum kada za ka ga masu kalma a cikin a cikin shirye da sun akwai zagin da za su zama da ke zama da na zama su da zagin da na yau ya zama ka nuna hanyar lalacewa haka a gidanka in ka ji masu da zagar gidanka zagin da bai dace ba a wata da ka ce ba na so ni kuma yau na aka yi suna shirin da wannan shi ya wanda ke da shi ba a kai na wannan ma ya wuce shawara wannan babban karatu ne yan ai amana ne yanzu wannan kalmar din zamu yi sharhin shi ai sai mu ci awanni muna sharhi Wa amma sai mu kalami ma Allah wa jalla wannan sakon babban sako da ka kowa ya kokare ya amsanci wannan bayani to wani ma ba da yana dubu biyar na abu ne. Allah! Masha Allah! yau majalisin sai warwacewa a ke ranar farauci Allah ya zaka da ranar yau da kuma da yawar kabbara sai da mutumin ke yi mamaki warware da farauci da kan ke ta yanzu kai alhaji ke yi da Allah ya zaka da ranar ah, ya alhaji to za mu ga shawarar ko Allah da yi to Allah ya zaka da alhaji muna godiya sosai Allah ya saka da alheri Allah ya kare rayuwarka Allah ya kare rayuwarka Allah ya kare bayan ku duniya da lahira muna yi wa mu da kowa mu kowa cikin Allah muka roƙi sarki da lafiya duk al'amuran nan da muke fatan mu samu yardan Allah duk waɗannan wahalhalu da zamu idan Allah bai karɓa ba muka yi asara waɗannan ayyukan mun shiga da ka sai abin da muke yi ba farkon mu sa mai yardan Allah muke yi idan muka sa wannan a zuciyar kowa zai zauna da kowa lafiya kowa zai zauna da sunan da farin ciki sannan kowa zai tsayu a kan umarnin da Allah ya daura da shi to Allah madaukakin sarki a albarkaci rayuwar Allah madaukakin sarki ya sa wani da muke yi na bin addini kada ya zama aikin barza muke yi Allah ya karɓa mana azumin mu Allah ya karɓa mana sallolin mu bayan Allah ne da suka kawo mana ziyara muna sake muku addu'a ta musamman Allah ya ba mu da alheri yadda kuka dawo lafiya Allah ne da kokin iyalan ku lafiya Allah ya kara muku lafiya ya kara muku arziki mai daurewa da lafiya da aminci a cikin iyalai da zuriya da daya sauran ɗan da muke tare ina sake mana addu'o'i Allah ya saka muku da alheri kullum ba za mu yi karatu ba sai kun gudu ma waɗannan marayu muna addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya albarkaci wannan gari da jagororinta da malamanta da limamanta da duk al'umman cikinta Allah madaukakin sarki ya rufe asiri اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته